Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud lalu. sakataren tsaron amurka jim matis ya ce ba za a ɗage takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa ba har sai ta ɗauki muhimman matakan wargaza shirinta na nukiliya ga dukkan alamu kalaman na matis tunatarwa ce kan batutuwan da za a tattauna tsakanin amurka da koriya ta arewan ya kuma bayyana hakan ne a gefen ghana wadda suka yi da takwarorin aikinsa na koriya ta kudu da japan matis ya kuma ce ba za su cire tsammanin cewa za a samu turjiya a wajen tattaunawar ba amurka dai da kore ta arewa na ta share fage taron kolin da za a yi tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa kim jong un wanda aka tsara zai gudana ranar 12 ga watan na yuni a singapore ya zuwa yanzu babu wata alama da ta nuna bukatun da bangarorin biyu za su baje a kan teburin tattaunawar sannan ba a san tsawon lokacin da za a kwashe ana wannan ganawar ba to dai bangaren kuma matis ya soki mame yankin tekun kudancin china da kasar sin ta yi da sojoji da manyan makamanta yankin da ke dauke da tsibiran da ake takaddama a kansu yana mai cewa matakin barazana ce da kuma nuna karfi akan kasashen da ke makwabtaka da chainan matis ya yi waɗannan kalaman ne a jiya asabar yayin wani taron wa juna sani da ake a shekara-shekara kan harkokin tsaro a yankin asiya taron da ake wa lakabi da tattaunawar shangri-la wanda ya gudana a singapore yet china's policy in the south china sea stands in stark contrast to the openness ya ce matakin da china ta ɗauka a yankin tekun ya yi hannun babbar riga da burin da muke so mu ga an cimma a wannan yanki hakan kuma na jefa shakku a zukatan kasashen da ke yankin kan inda china ta sa gaba sai dai a martanin da ta mayar yayin taron wakilin china laftanar general haley ya zargi amurka da haddasa fituna a yankin yana mai cewa a matsayin china na kasa mai cin gashin kanta tana da ikon ta girke wato ta girke dakaru da makamai a yankin na kudancin tekun china wanda hakan dokar ƙasa da ƙasa ta amince da shi birtaniya ta ce ba za ta amince ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci da amurka ba muddin yin hakan ba zai kare muradinta ba ministan kasuwancin liam fox ne ya bayyana wa gidan rediyon bbc hakan bayan da jami'an kungiyar tarayyar turai ta eu suka shigar da korafi a ofishin cibiyar cinikayya ta duniya ta wto kan kudaden haraji da amurka ta saka kan kayayyakin karafuna da dalma da ke fitowa da kasashen su jami'an kungiyar ta eu sun mika takaddun korafin ne a irin jerin matakan da suka a niyyar ɗauka baya ga matakin saka kudaden haraji kan ai kayayyakin amurka da ke shiga yankin fox ya kara da cewa prime minister birtaniya theresa may za ta gabatar da wannan korafi a gaban taron manyan kasashe bakwai na g7 waɗanda suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a canada a wannan makon labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito cewa an sake samun sabbin mutane biyar da ake fargabar sun kamu da cutar ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a jiya asabar kamfanin dillancin labaran na afp ya bayyana cewa jami'an lafiya sun gano ƙarin mutane biyu a yankin wangata da kuma wasu mutane uku a yankin bikoro duk a arewa maso yammacin lardin equateur dr hila manzimbo shine daraktan babban asibitin yankin na wangata cikin faransanci ke ne ke cewa har yanzu a nan bandaka da kuma watakila bikoro da sauran wurare mutane da yawa ba su fahimci cewa lallai akwai cutar ta ebola ba a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya who ta ce ta dukufa wajen samar da allurar rigakafin cutar ta ebola allurar wacce ba a tabbatar da ita ba a hukumance kan samar da wato kan iya samar da kariya tare da ba da kwarin gwiwar cewa za ta taimaka wajen daƙile yaɗuwar cutar. shugabannin kabilar uighur da masu fafutuka sun yi korafin cewa gwamnatin china na ci gaba da take haƙoƙin kabilu marasa rinjaye a yankin uighur mai zaman kansa da ke yankin shinjan yayin da ake wannan wata mai tsarki na ramadana shugabannin sun ce gwamnatin ta china na ci gaba da amfani da tsarin nan na wato tsarin nan na yaƙi da masu tsauraran ra'ayi tana musgunawa mazauna yankin mafi yawansu musulmi a watan afrilun bara china ta fara kamfen na cafke musulmi yan kabilar uighur. waɗanda ake zargi da bayyana tsawon ra'ayi inda takan aje su a wani sansani da ta tanadar da nufin sauya musu tunani masu fafutuka sun ci adadin waɗanda ake rike da su a sansanin zai kai dubu ɗari da ashirin zuwa miliyan ɗaya shugaban majalisar yankin kabilar ta uyghur dolkan isa ya faɗa murya amurka cewa hukumomin na china sun fi tsawar matakan ne a wannan wata na azumin ramadana Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A cikin watan jiya Mayu da ya ƙare ranar Alhamis akalla akwai bukukuwa biyu da suka shafi harkokin ilmi a faɗin duniya. Na farko shine makon karrama malamai a duk faɗin duniya da aka kammala ranar sha biyu ga watan na Mayu, sai kuma ranar yara ta duniya da a duk shekara ake yin bikin ranar 27 ga watan na biyar. Wakilin sashen Hausa a Jalingo Lawal Sani Kona ya yi magana da malamai da masu ruwa da tsaki ta fannin ilmi kan tasirin malanta da yadda ake mutunta sana'ar daga bangaren gwamnati da sauran jama'a. Masana na ikirarin ba za a cimma nasarar koyar da rubutu da karatu ba sai da kyautatawa ubannin karatu. Ranar Asabar goma sha biyu aka kammala makon godiya ga malamai ta duniya. Wannan batu ya janyo juyayi bisa yanayi da malaman Najeriya suka samu kansu a ciki a yau. Na farko ga shugaban kwalejin ilmi ta jihar Taraba da ke Jalingo, Dr. Mike Dio. Ba za ka samu likita a kasan ba malami ba, ba za ka samu injiniya ba ba malami, ba za ka samu ko politicians din domin an kayyada cikin tsari na kasancewa kafi ka tsaya a matsayi kaza sai kana da takarda kaza ko secondary school ko kuwa digiri to wa koyar da kai malami ne amma da mun tafi ko mai dan secondary school ne tunda ya samu matsayi malami wanda zai taka ne komi iliminsa so su ne kuma sun koyar da su din kafin samu na sanoyin da suna ciki amma haka mata kamar yadda wasu kasashe suka dauka madauki for instance a india za ka ta cewa an ba da fifikowa malami kowa fi so ma je koyi malanta kan ma je zaman likita ko lawyer domin kuɗi da ake biya malami da senti da ake ba shi nan abin sha'awa ne ma kowa wanda ya gane to a kasa na idan muna so kasar nan ta ci gaba dalilin da muna koma baya kenan domin ba mu ga muhimmanci ilimi ko muhimmanci malami mai ba da ilimi ba ya kamata idan ana so kasana na ci gaba one ya kamata albashi na malami ya fi na kowa a wannan kasa na biyu sa kuma a yi inganta cewa akwai special allowance ma wayan da suna kakara fiye da wayan da suna birni idan ni na jalingo yanzu wanda yana nan ko jabjab ko kuwa mu tafi ta uh, gembuce wanda yana wani kawai yana da wahala zuwa wuri ya kamata a bashi special allowance da ya fi wanda yana nan nan to shi zai motivate mutum ya tafi kuma kamar zona yadda yake faruwa wani su kasashe a kashe shekara haka nan sai a ba su bonus. Malam Umaru Tukur ya jima a aikin malanta kuma jami'i ne a kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Taraba. Yau na karantar ya kai shekara ashirin da bakwai. Ah, daga dangantakanka da ɗalibanka, eh. menene kake gani na godiya daga gare su? babban abin da nake gani godiya ga gare su shine koyaushe na tarar da waɗanda na karantar za su ce mini sannu malam sannu malam za su tsaya su saurare su yi mini gaisuwa su wuce to wannan yakan bani farin ciki ba don komai ba don wadda duk taɓa rayuwansa bai manta da kai ba to abin alfahari ne a gwamnatance eh a gwamnatance na gode wa Allah a cikin karantarwa yau yaya na takwas na karantar wannan dalilin haka ya sa na yi gida kuma na samu 'ya'ya takwas na gode wa gwamnati ba don komai ba sai don abin da nake gani yau ka samu aikin karantarwa ya zama damuwa yanzu da inda kana da qualification ba matsala za ka samu shiga in kana da nce shine minimum qualification nan da nan za a ɗauke ka aikin karantarwa amma yau ga masu digiri a education ga masu masters education amma ba su samu aikin karantarwa ba shi ma malam muhammad salisu na makarantar mayo dasha da ke jalingo ya tofa albarkacin bakinsa game da matsayin malamai a yau da farko na gode wa allah da ya nuna mini wannan lokaci din da na kawo ina karantarwa a yau na shafe kusan kimanin shekara ashirin da wani abu ina abu daya karantarwa nake daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta a gaskiya a ɗalibai alhamdulillah akwai wa'inda yanzu haka na karantar da su daga matsayin firamare a sakandare har ma na je jami'a sai samu su masu na karantarwa a jami'a to a gaskiya na matukar jin daɗin wannan al'amari na ji daɗi ƙwarai don duk inda suka gani suna cewa wannan malami na ne suna bani daraja ni ma kuma na ba su daraja to wannan gaskiya na matukar jin daɗi proud a wajena in wuce wani ya nuna ne ce wannan ga malamin sa kaga which means na yi masa alkhairi na mishi kirki domin na bude mishi kwakwalwa ne na bashi ilimi wadda ba zai taɓa mantawa da ni ba ta gefen gwamnati ba to ta gefen gwamnati muna nan dai muna tafiya da su kullum akan alkawari muke yanzu ni din nan rabon mu dai da mu samu yali increment tun 1999 karin albashi na shekara shekara to sai takardu na cewa promotion promotion a kawo kaza promotion kawo kaza promotion mun yi duka ana ta alkawari za a yi har yanzu dai ba implementing ba to ba sai dai mu taya gwamnatin da addu'a Allah sa dai ta biya mana bukatun namu kawai Nasarar ta da al'umma mai albarka in ji masana yana tare ne da tanadin ingantacciyar ilimi wannan kuwa ba ta samuwa sai da malamai da ke samun haƙƙin zufarsu kuma a kan kare. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Har yanzu dai muna Jalingon yankin da ke ci gaba da fuskantar radadi daga tashe-tashen hankulan Boko Haram da ya addabi jihohin Borno Yobe da kuma Adamawa. Yanzu akwai akalla yara 'yan gudun hijira da iyayensu dubu goma sha bakwai a jihar ta Taraba daga jihohin nan uku, waɗanda karatun 'ya'yan nasu ke fuskantar ƙalubale iri-iri, kamar yadda dai za ku yi cikin wannan rahoton da Lawal Sani Konan ya aiko mana. ilmi ga dubban ɗaruruwan yara maza da mata ya samu cikas sakamakon faɗace-faɗace da ya addabi jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Akwai wani rukunin 'yan gudun hijira na wannan rikici wadda jillar su ya kai mutum dubu goma sha bakwai, amma saɓanin takwarorinsu a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Alamu ke nunawa hukumomi da ke kula da ilimin 'ya'ya 'yan gudun hijira, walo na gwamnati Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma akasarin ƙungiyoyin agaji suka manta da su. Yara mu da yawa ba sa zuwa makaranta domin yanayin da ƙasar nan take. Babu kuɗi ko ta ina. Gwamnati tana kuka talaka yana kuka. To, amma abin da yake faruwa shine eh, a state nan mu ba karbe mu yadda ya kamata ba. In aka kwatance da mu da suna borno adamawa da yobe ba mu samu kashi ɗaya a cikin goma domin duk abin da ake tura na ilimi na batun makarantar yara ba ba mu ko kaɗan sai dai mu ji wai wai to da yawa kungiyoyi da kuma abin gwamnatin eh, taraba da na najeriya gaba daya suna zuwa maganan maganan ilimi na yara kamar yadda yanzu ka zo kana tambaya na ba mu ganta kasa ba Shugaban al'umma 'yan gudun hijirar Borno da Adama da ke jihar Taraba, Mr. Paul A. Achagua ke bayyana takaici da 'ya'yansu suka samu kansu ciki a jihar Taraba, inda suke da sansanoni a wurare kamar su Mayo Dasha, Mallum, Kufayi, Jauro Yinu, mutum biyu da kuma wasu sassan jihar. waɗannan mutane da suka bar gidajensu da garuruwansu cikin gaggawa sun samu kansu cikin yanayin sake shata fara rayuwa sabuwa fil inda 'ya'yansu ke fuskantar matsaloli daban-daban a ƙoƙari da suke yi na neman ilimi. ya sunanka? Jerry. kana aji nawa? five wata rana ba ana da yin fom wata rana kuma ana tafiya bayan fom wata rana kuma ana kori na kudin pt emmanuel yakubu yawa emmanuel ka shiga makaranta eh na shiga makaranta to a matsayin ku na yaran masu gudun hijira kamar wani ne matsala kuke samu game da yin makaranta ba koyarwa mai kyau kuma akwai irin uniform haka da yawa ba mu iya samun shi yana da tsada kudin makaranta fa shi ma duka akwai tsada ana samu ana biya maka dai a'a wani time wani time tun da ka shiga makaranta akwai wasu ko hukuma ko gwamnati ko kuma kungiya masu zaman kansu da suka kawo muku taimako ko na uniform ko na takarda ko na kudin makaranta? a'a babu ladi ayuba kina ji nawa ina ji 63 gaskiya muna samun matsala ta fannin karatu saboda bamu da wanda suke yi mana iyayen ma basu da karfin yi mana kaman wa'in irin matsala ke nan? ta fannin school fees takardu uniform duk mukan samu problem ta gurin ina jss 3 jss 3 kin fara daga aji nawa nan? daga jss 1 daga jss 1 wato kusan shekara uku kenan kaya nan garin eh tun da kike nan akwai wani wanda suka zo suka ba ko taimakon takardu ko kuma uniform ko kuma biya muku kudin makaranta? A'a babu. shugaban al'ummar 'yan gudun hijira paul achagua ya ce akwai alamu akan aiko agaji ga waɗannan 'yan gudun hijira ni akwai inda na tabbatar ana turawa den kuma yana batawa bara an tura kayan unicef sun ba da kaya takardu jagokuna na yara har yau mun bi magana har zuwa minister of education har mun je wajen abin wajen permanent secretary na education mun je wajen secretary na education har yau ba ba mu ko pencil daya ko kuma takardar daya ko jaka daya ba ina so gwamnatin taraba gwamna na taraba ya bincike ya sa hankali akan harkoki na na yan gudun hijira ba lailai sai na na yan gudun hijira na, taraba kadai ba mu ma hakkin mu yana wuyansa tunda mu ma yan kasa ne muna sama a kasar shi muna kira ya tashi tsaye ya binciken wannan abin ya sa hankali sosai domin a shugabancin da yake yi din Allah zai tambayi kowa gwargwado abin da Allah ya bashi. Kokari da na yi na tuntubar jami'an UNICEF don tabbatar da wannan batu na agaji bai yi nasara ba. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria. Duk da irin ci gaba da aka samu ta wajen saka yara musamman ɗiya mata makarantun zamani a arewacin Najeriya har yanzu akwai iyaye da wasu al'umma da ba sa saka 'ya'yan nasu makaranta. Wannan watakili yana daga cikin dalilan da suka sa wasu iyaye a jihar Kaduna ƙara yin kira ga takwarorinsu musamman a arewacin Najeriya su himmatu wajen saka 'ya'yansu musamman mata a makaranta kamar yadda suka gaya wakilin sashen hausa iliya kure kuma za ku yi cikin wannan rahoto da ya aiko mana sunana amina zailani ilimin 'ya'ya mata yana da amfani ko don wajen tarbiyyantar da yaranta da mutanen da suke tare a gida ma gaba ɗaya idan tana da ilimi mutanen da suke tare da ita gaba ɗaya za su ilmanta da iliminta da wanda ma suke unguwanni gaba ɗaya duka za su ilmanta da iliminta kuma yaran da za ta haifa za ta tarbiyyantar da su yadda ya kamata za su bambanta da wanda mamansu ba ta da ilimi. Salamu alaikum sunana Fatima Ali. Mahimmancin mata a kan ilimi yana da amfani sosai saboda idan ka ba mace ilimi to ka ba mu kaman al'umma ne ga baki ɗaya ilimi idan mace ta ta aure ta haihu wa'annan 'ya'yan nata duk wani ma'amala wani wani harka da mutane idan kana da ilimi zaka koya ma yaranka gaskiya bacin da bata samu ilimi ba akwai matsaloli sosai saboda yaranta ba za su samu tarbiyya ba shi mijinta kanshi ma tarbiyyan shi zai zama ragagge saboda idan mace tana da ilimi to hatta mijinta ma shi ma yana da ilimi shi ma yana da ilimi al'umma na kusa da su su ma za su samu ilimi saboda haka ina roƙon iyayenmu maza da mata su ba wa mata 'yanci yara su je su yi karatu don kana da yara mata yara 20 ne a cikin gida ka samu wata guda biyu haka ka cire a cikin 'ya'yanka ka cire mata guda biyu haka ka ba su ilimi ka gani yaya za su amfana a kwaminitin ku kai kanka kai kanka idan ka ba ma yara mata na ilimi guda biyu to kai kanka a gidanka sai ka ga canji yaran kai kanka da ka sa su a makarantar za ka ga canji iyalanka za su ga canji kuma yan uwa gaba ɗaya ma akwai canji na rayuwa saboda ilimin da suka amfana da shi. Jafar Musa ilimin ya mace ne ilimi domin idan ya mace ɗaya ta ilmanta to kamar an ilmantar da wannan yanki ne kawai gaba shi. saboda idan ba ilimin nan matsalar da ake samu shi ya ja mana da wannan fitina mun rasa inda zamu saka mu yanzu ga abin lokaci hakuri lokacin da muke da za mu yi ba mu yi ba yanzu ko ga lokacin yana ta san makulya dalilin ko kokuriya shine idan aka ci kana neman naira goma kafin ka same ta wallahi za ka samu naira dubu to aka ci ba mu wannan kokari ba sai da zaga shi yanzu abubuwan yanzu mata ne suke mutuwa wallahi da rashin karatu ne shine ya jawo wannan bala'in kuma mu tsofaffi ne lokacin da za mu karatun mu an kai mu wajen makarantar allo hmm. ni yanzu wajen magana addini alhamdulillah hmm. amma wajen magana boko yanzu jika na ne cike koyar da ni ita ke kowa mun karatu da rubutu jika na kuma ya shekara goma sha daya saboda na yi da dole ne kawai duk inda na haifa su yi karatu kuma na ban musu ma wasiya a baɗa ba ilimi wani ilimi na zamani don dan shi ilimin muhammadu a cikin ilimin zamani a za a same shi saboda haka shi samu muka yanzu mun yi da gaske kuma yanzu wannan tani wannan aikin arzikinmu ne kullum muna zaune da mutane ne muna gaya musu illan abin da aka baro a baya lalle kuwa baba kamar ka nawa yanzu eh, zai shekara saba'in ah, kana gani kamar akwai rawa da gwamnati za ta iya taka wurin kawo ci gaban ilimi a mata to za ta kawo amma ita gwamnati tana faɗa ba ta cikawa ne tana da matsala ne in ta faɗa abu yau sai a shekara ba a yi ba ko kuma shekara ta ma ta faɗa ta fita gwamnatin ba ta yi ba shine matsalar mu kawai da ita a gwamnati amma wallahi za su tsaya ita ne maki da iko ita ke da iko ta mutar da 'ya'ya mata domin ana kara musu karfi ne yanzu dai muje mun yadda su yi kuma za su yi in Allah da. Sunana Janet Ishaku daga Kubau. Muhimmancin ilimin mata, 'ya'ya mata shine musamman kaman mu mata idan mun yi aure wani lokaci yaro ba sai lallai daga makaranta kawai zai koya ba in ya dawo gida za ka iya sa shi a hanya don gobe ya koma ya sani bayan haka kuma in an zo an same ka da zancen makaranta ba za ka iya kai musu ko kuma ka ce makaranta ba kyau ba mun san makaranta yana da kyau shi yasa muke ce yana da kyau 'ya'ya mata su yi karatu. Ba kamar a sauran kasashen duniya da suka ci gaba ba, galibin mabarata a kasar Hausa mutane ne masu larura da 'ya'yansu. in banda a yanzu da karatun tsangaya ya taɓarɓare ya zamanto gararan ba ita ce ta farko a gaban almajirai daga waɗannan tsangayoyi. A himmar da gwamnatin jihar Katsina take yi na wadata ilimi har ga mutane masu larurar ta gani ko ji da sauransu su ma bata su a baya ba. Kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin ilmin masu larura tare Sani Dutsen ma ya ga wakilin sashen hausa zaraddin sani funtuwa ni ne mataimaki na musamman ma'ana senior special assistant na gwamnan jihar katsina on physically challenge ma'ana mutane masu bukata ta musamman ko mutane masu nakasa ilimi wani abu ne wanda on babu shi za ga mafi abubuwa suna koma baya kuna da makarantu irin na mutane masu bukata ta musamman a wannan jihar ta katsina wanda makarantun nan sun kusa guda biyar wanda matakin primary ne da na sakandare. secondary akwai wani bugun kirji da za ka yi na ganin cewa waɗannan makarantu suna cikin yanayi mai kyau ko kuma suna samun wasu buƙatu wanda ya kamata a bugun kirji da zan yi a kai yara da muke da su a wannan makarantu nan suke kwana nan ake ba su abinci ina tabbatar maka duk wannan yanayin rashin kuɗi da gwamnati take fama da shi yanzu haka a makarantar makafi zuwan wannan gwamnati da ke ma magana ta mai girma right honorable aminu bello masari mai sa son kowa ya zama mai ilimi mai yabi har da mu mutane masu bukata ta musamman ko na kasa su hakwai ake sa masu na abinci da kifi wani lokaci nama saboda in ka je wannan ba karya bane kare bincika cika wannan wani abu ne wani kyautatawa da ake yi masu don su zauna su yi karatu a yanzu haka maganar da nake da kai koran nan mun je meeting a minister of education an ɗauki katihu duka wannan makarantun guda biyu an ba su najin akalla wajen guda ɗari biyu na kwanciyar yara kamar irin waɗannan makarantun makarantun firamare ne ko ko makarantun sakandare suna hada ne da primary da secondary ko yanzu nan kaje makarantar makafi haka za ka gani shi ya ja ma dalili a wannan primary da secondary din da ke akwai kuma yake eh, inclusive education ma'ana na haɗaka ilimi ne na haɗaka da mutane masu gani da mara gani ko kuma da kurame da wanda ba kurame ba yake sawa zaka je ka ga akwai azuzuwan makarantun nan duka da na secondary din da na primary duk wuri ɗaya ake suna nan ana ana ana haɗa su ana koya masu tare sai dai bambancin kayan aiki da da da namu da wanda su suke gani idan misali mai gani ko mai gani tana amfani da biro ko pencil mu muna amfani da abin da ake kira ko typewriter shi da keken rubutu ko kuma braille machine shi ma kamar keken rubutu yake wanda yake taimakon mu mai rubutu wannan yan huje-hujen nan wanda yake za mu rika taba da hannu muna karanta a yanzu haka a makarantar makafin nan akwai computer center yanzu haka wanda za ka iya komai browsing da ta email da sauransu akwai saba a wurin duk wannan abun kaga ana yin shi ne domin kamar yanda tsari eh, gwamnatin mai girma eh, gwamnatin jihar kasana right honorable alhaji bello masai take ɗaukar kowa da kowa ta tafi da shi kuma akan ilimi kowa sai ya samu ilimin nan dan shi gishirin zaman duniya yanzu in na kewaya waɗannan makarantu da irin waɗannan abubuwan da kake zayyana lallai zan gan su kenan a makarantar nan in Allah ya wanda yanzu haka ka kamar makarantar makafi ko matsalar da muka samu katangar ta zube babu sai zamanto makwabta na shigowa su zuba shara a masu abin da yake kira kurkura ko keken nafek suna shiga ciki su wuce da gudu kuma a makaranta ce wata makafi cikin yadda Allah ni na je na tashi na samu ma'aikatan nan su bef akwai wani intervention da ake badawa duk shekara a cikin yadda Allah cikin 2017 ah. shekara ta 2017 suka je suka gina katanga a makarantar nan da sunan zuwa wannan ofis ni da ne ta zuwa yana magana a kai hmm. aka zagaya makarantar nan aka sa irin eh, valve a kan eh, katangai saboda aka yanzu babu yadda za ka kaje eh, mutum ya wuce ciki ba tare da an san waye ya wuce ko kuma yana da wata hanya da za ta fitar da shi baya sannan lokacin suna fama da karancin ruwa aka zo shi ma aka gyara masu bohol su akan sa masu wuta da take pumping ɗin ruwa yadda ya za a yi pumping ruwa yadda ya kamata kan ilimi dai da muke magana a kai take yin wannan tewa nan abuwa yanzu haka maganar da nake da kai ana nan a makarantar kura mai ta malumfashi ana ba da wani special training ana koya ma malamansu wani abu wanda yake kaman kaman training workshop ne amma shi dan bambanci gwamna ya bada shi ana yin shi zai kamar wata biyu zuwa uku ana yi musu shi don wannan duk ci gaban dai ilimi na na yanda mu mutane masu na kasa za mu zama daidai da kowa yanda yake yake su malamai irin waɗannan na makarantar su makahidin nan ganin cewa ana kyautata masu ɗalibai to su malaman akwai wata kyautata ta musamman ba wai kyautata in ce albashi ba irin kyautata wadda su ma su kara bunƙasa ayyukansu akwai irin wannan kyautata eh akwai domin ai yanzu haka maganar da muke yi muna ƙoƙari a rika ba su wani allowance na musamman domin duk inda mai koyarwa yake mai mutum mutane wanda suke koya wani abu da ake kira special education ma'ana shi ilimi na musamman wanda mutane masu bukata ta musamman suke koyo ko ake koya masu to duk mai aiki wannan wurin ba ma wanda yake da matsala ta rashin gani ko gurgu ne ko kurma ne ba a cikin malaman a'a duk ta shafi har wanda suke da hannu da kafa da idanu da kunnuwa in suna koyarwa a wurin to sun cancanci a ba su wannan allowance din shi ma muna nan muna kira muna ta kokari ko ran nan mun zauna da commissioner na education akan wannan mun magana akan wannan Masu mu da haka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu da Chubahiro Dodo ne waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka Almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.